shela ta fitine mu ta dame mu shela ta fitine mu a gidan danja a gidan danja a gidan danja shela ta dame mu ta dame mu shela ta fitine mu a gidan ta dame mu daina lalata kayan aiki na wuta na kedgo mu daina illegal connection da meter bypass almundahana ne sata ne kuma haramun ne mu kasance masu biyan kuɗin wuta akai-akai. sau tari mukan ce kayan gwamnati ne ba damuwa kowa zai iya sata to ko da kayan gwamnati ne haramun ne idan ka sata mu zamanto masu goyon bayan ketco wajen fallasa duk wani mai laifi ko kuma mai yin bypass sannan kuma duk mutumin da ya fallasa mai laifi za a bashi kashi biyar daga duk abin da aka caji mai laifin ketco ne ba nefa ba ne ba kuma phcn ba ne ku sani ne wannan saƙo ne daga kamfanin wutar lantarki ta ketco ki ga cin mutuncin da ta yi mun ba na ebo kawaye na mun zo gaisuwa muna alhinin mutuwa amma da ki tabbatacciya ce ta haka ta zo ta ta ni a gaban baki ki hakuri mama duk bai kai haka ba please stop crying i'll handle this kar ki tafi ba sai kin yi kuka ba zan zan haɗu da ita kana ganin wai kwaɗayi muka zo cikin gidan nan ne ki hakuri ki hakuri duk bai kai haka ba ai au wai har yanzu ba ku tafi ba ba cewa na yi ku tashi ku wuce ba What is wrong with you, Sheila? How dare you humiliate my mother like this? Baki da kunya ne? What if I ask your mother to leave? Is it her house? Nza sun bi sun wani ciki mana gida wai ku kun zo gaisuwar mutuwa. Mun gode a tashi a tafi. wallahi tun da kika wulakanta min uwa sai na ga bayan ki sai na nuna miki cewa kududdufin barkono iyakacin mace gwiwa four little rats i'm going to personally deal with you dama shi matsalan dan talaka baka iya dauko shi ka kawo shi ya sha raba ba hmm. sai ta ya saki je in yi shiru ta ya zaki ki ga karshe na sai ni ya ga karshe rashin mutunci nan gidan mijina ne ina da dama uwa ta shigo ce abinda take so sanin ta kin ga tarbiya kin ga tarbiya ne miki tarbiya a ce da na dawo sai na ga alamun kamar lokacin kika shige daki ina ta magana baki amsa ba anya kuwa ne ni fa gaskiya je na yi bacci da wuri saboda ni ban ma ji dawo ka ba a da na doso ne na ga alamun mutum a cikin taga yana lalle kuma daga baya sai na ga an bar wurin da sauri so kenan baka ma yarda da abin da na faɗa maka ba oke makaryaci ma ka ɗauke ni kenan ki haƙuri me yi zafi haka daga magana sai kama kuka ni ban ɗauke ki makaryaciya ba dama jiya na taho ina zumuɗi da murna in sanar da ke mun ƙarin girma a wurin aiki rashin baki saurare ni ba a jiya sai na ji ba daɗi wa nake da shi wanda zan gaya idan ba ke ba wannan shine dalili amma ki haƙuri you. yana da kyau kamar wanda yake dauke da ciwon siga ya rinka kiyayewa gurin abincin da zai ci da kuma yanayin shige da ficensa da kuma duk inda zai kasance to a ce ya kasance kusa da inda da mutane. Hmm. Daddy, this is what I've been telling you. You want to start, right? Hmm. A'a, abin da ya gaya ma gaskiya ne. Yana da kyau a ce duk inda zaka kasance to akwai mutum a kusa da kai. kai yasmin da mijina shi sa yasmin ta kashe aurenta don ta kasance tare da mijina hmm, lallai ma yasmin ta cika cikakkiyar 'yar cin amana ka ce ka ga yasmin to gaskiya zan iya cewa ita ce zan iya cewa ba ita ba ce saboda ni sunan da ta gaya mun shine sunanta nafi babu wani abu da ya bambanta ta da ita da yasmin amma <clears throat> ka san mace za ta iya fake amma gaskiya da ta gani ba ta sani ba amma koman su daya koman su daya har irin yanayin maganar su amma ita yasmin an ce ba san inda take ba ga wannan kuma ta bayyana sai nake tunanin ko kuma watakila dama cin yan biyu ne tagwaye ne amma duk zamana da yasmin ba ta taɓa gaya min cewa tana ma da wata 'yar uwa ba ko da ma ba twins ba na kuma ma twins ai ina ganin abin zai zo da sauki tunda ta bani lambarta kana lambarta yawwa alhamdulillah ai baka sani ba a rayuwata ban taɓa san wata mace kamar yasmin kuma gani nake a yanzu in dai zan samu mai kama da yasmin wanda kai ka ganta har ma kana tunanin yasmin din ce to wallahi zan yi aurenta billahi da zai zuwa daura mana aure Allah ko yau yau din nan ai kaji ka ai kaji ka kai gaba ɗayan ka inda ka san zanzaro bini bini aure bini bini aure kowa ka gani ka aure <laughs> kuma banda ka ai ba lalle bane kama da wani ya zama wani a wannan karan gaskiya kawai ta yi kama da wannan kai a wannan karan ma wannan ne ai ni wallahi ko ba shi kai ko halayenta daban-daban kai kullun dinga zuwa ma tana kutufa ta wallahi a daura mana aure kai yau din na ɗora billahi din Allah <laughs> dan Allah ban nan ba kai ina waya ta To, madalla, Allah gije ba shi lafiya. Amin ya Amin. Amin. Insha Allah, Amin. Thank you, thank you, thank you, thank you. Daddy, I'm thinking of something, though you may find it funny. How do you see settling with this nurse? Since, since the demise of my mom, you remain single. This nurse strikes to me as someone that can take good care of her health and be a good housewife. Settling with a nurse? this nose? Munir, why do you always have weird thoughts? You just see someone and you assume I should marry her? What if she's married? And what if she doesn't love me? No, no, no. Whether she's married or not, I think you should leave that to me. please consider this proposal. Thank you very much, Doctor. I really appreciate what you've been doing to my dad. You're welcome. But look, Doctor, I didn't see Salia today. It seems she's very busy with her home chores and her husband. Oh, Saliha is not married. Wow, mashallah. Babban abin I yake bani mamaki. Maybe ya to Tsarin wani rajojin a wannan damu. Ka ga makarantar ba abin da haka. Wallahi shi Baba, ka tana fa ta shige. A kan me zan baku ya kun siya min waya ne zan baku ya? Ba zan bayar ba. Dalla malama ka kira wallahi zan faffa da kira. Jalla ki ba mu kira. Wai, kauta. Kauta nan mun. Wayyo, barayi. <laughs> Ah! <laughs> Good morning. Ya aiki. Ya jikin Alhaji. Wala alhamdulillah da sauki. Idan baki damu ba ina so da akwai dan magana da nake so na yi da ke if it's okay. Ba damuwa. To um, dama I spoke with my dad ne and um, ban san dai za ki gama ji maganan ba amma na yi magana da dadi na ya ce yana son ki kuma zai aure ki in kin amince. in kin amince ne dama ba wani abu ba ne na ko kawai in kin amince sai in sanar da shi na gode wai ne kuka zo ka sani a gaba ne kun sani tsuru tsuru ko na abu kuka zo ku yi mun a dama sala ce take son yin magana da magana to ina jin ka dama sala ce take son yin magana da kai kuma take jin kunya okay kai ne da baka jin kunya shine ka zo zaka gaya min magana gatse gatse mara kunya ɗebi gashin kanka to ina jin ka kuma mijin aure ta samu to aure shine ne shine take so ta same ka samu ya turo magabatansa kawai a magana aure a to wani abu ne mai sauki Ta gaya mai ya turo magabatan nasa mana ya turo magabatan nasa mana ta ce mai ya fito ya turo iyayensa su zo dai mutum aure ne ta turo iyayensa su zo ba shi kenan ba dai a gidan danda shela ta dame ta dame mu shela ta banza ni da mun kaya ma ta zo da ma za ta yi auren ba haka ba a da hakan ya fi kai ma ɗin da za ka yi zuciya ka bar gidan duk ku tafi can ɗakunan naku ba na samu ko 'yan haya ne ma in zuba. aikin banza aikin da shi ne ana aure za a zo ana wani luku-luku ana abin ni auren ta ina ni da za ta yi auren ma ta tafi can kai ma ka bi ta can banza aikin wuce Baby send us one. Send Sannu sweetheart Yeah, get up. Okay, what's up? Yawa, na ji wai kamar baba zai yi aure. Wallahi wata mutuniyar kirki Allah ya haɗa mu da ita. Ban baki labari ba. Wallahi wata mutuniyar kirki Allah ya haɗa mu da ita asibiti nurse ce and she is sweet. So, auren mi baba zai yi tsofe-tsofe da shi me ba na mishi ba haka ba ne ai wato ciwon da yake damunsa yanzu yana bukatar wani wanda zai kula da shi constantly and um, tana da kirki shi sofi it ta ke girmanta and wallahi tana da mutunci sosai gaskiya ni dai gani ne kamar is not necessary look it is he is a man and yarinyar nasu ce she's a professional so za ta iya kulawa da shi sosai she will take care of him to and kima za ta taimaka miki wasu abubuwan ai yanzu get me my lunch please akwai wani labari jiri ka kawo min lunch akwai ai oops abasala ina mutukar mamaki a ce duk yadda nake nuna miki so da ƙauna amma wai kuma ki je za ki aure ni. Sa? Ban gane me kake nufi ba, amma kaman baka taɓa cewa kana suna ba, sa baka taɓa nuna mun. Dalla yi min shiru mana. Are you blind? Ba kya gani ne? Duk irin so da ƙauna da nake nuna miki, menene ban nuna miki ba na soyayya? Eh, amma ki je za ki aure wannan tsohon? Kin yi daidai kenan? abin da na sani ni baka taɓa nuna min abu makamancin haka ba sannan kuma yanzu kana nuna min ne ko kuma me kake nufi look this is not the time for question all i want you to know is i love you and i want to marry you Halai? Na gaji a sa'aya gari. Lafiya na wallahi. Au, an sami mai garin? Ok, ok dan. Da zan fita a manafa ki turo shi yau kawai. Yanzu yau. Mm. Yanzu yanzu kurin. You should just come now. All right, then na gode sosai kawai. Allah ya bar zumunci. Mm-hmm. Ke kurma ce? Amma ya kamata ki yi tunani. Bai taba cewa yana son ki ba sai yanzu? Ya. you are right amma ko ni kaina abin da yake daure min kai kenan wani lokaci ko da gaishe shi ne baya son amsa min ki rabu da shi dan bakin ciki ne kawai mugu ne ki rufawa kanki asiri ki yi auren ki ajiye min yi maganganu da shi sosai wanda har sai da yasa jiki na yi sanyi wallahi da kyar ma ne bacci amma na fara jin son shi a cikin zuciyata ya fara darsuwa. wallahi ki daina furta wannan maganganun zan buga miki mari ki nutsu a gidan ta Mama, an inganta sirrin ɗanɗanon girkinki. Sunansa Dali Dawa. Dali Dawa? Dali Dawa. Ga sabon garin armashin girki na Dali Dawa. An sarrafa shi ne daga Kaluwa. kalwa. Hmm, sa kamar na daddawa. Ƙanshin kuma yana ta da kwaɗayi. Hmm, ɗanɗanon kamar, kamar, Maryam. bari ba a'a mama kada ki shanye miyar mana <laughs> jalidawa hakika shine zabi na gari domin ɗanɗanon nan na girkin gargajiya Malam ya sunanka? Suna abin. Ila mai kamar da ka sani hukumar 'yan sanda ba wai a zuna muke ba. Muna iya bakin kokarin mu na ganin mun kama wanda ya aikata wannan laifi. Ah, banda mu ku kanku muna buƙatar haɗin kanku domin idan akwai wani abu da za ku iya gaya mana ko zai taimaka mana a wannan binciken da ake yi muna buƙata domin abin ya zo mana cikin sauƙi ko ku taimaka mana ah, a ciki wannan shine hoton suspect ɗin kuma insha Allah ba za mu sanyi ba wajen ganin mun iya bakin ƙoƙarinmu a wajen mun yi aristan nesa wannan shine hotonsa Maria Maria what is all this you see what you have done you violated the officer's order I can keep that picture in my house. I cannot keep it in my house. I lay here as you know. Officer, I'm so sorry, Yeah, it's alright, it's alright. Ba matsala. Ai uwa ce. Su karkata. a kwantar da hankalinka. To yanzu me abin da za mu yi a ƙarshe? Babu wani abu, za ku iya tafiya. Kawai dai abin da nake so da ku shine idan akwai wani abu da za mu iya nema ko mu sanar da ku za mu neme ku kuma kuma idan akwai abu da za ku ƙara sharin kar ku yi ƙasa a gwiwa ku zo ku gaya mana a yi haƙuri ba ba matsala Allah ya ƙara haƙuri no ki haƙuri it's not easy but ki haƙuri kin ji ko ba matsala Allah ya ci kanta to masha Allah aikin ka uku a gidan nan to gadin gate ina wanke min motan to ma ba na son yawo to insha Allah baya zama ni ma na zama to ranki baka da amfani a gidan nan baka zama an kana zuwa yawo Ba na son yawo to an gama ba za mu ba za mu samu matsala ba dai ko eh insha Allah za mu yi zaman lafiya in Allah ya to masha Allah na gode your invitation ah i'm happy for you Me too. I'm happy for you. Congratulations. Where is your aṣọ ẹbí? Shobe. Ke kin gani babu wani anko da za a yi ana daura aure kowa zai kama gaban shi. To, congrats. Congrats. Oh. Ah, sai mu zo. Congratulations. What will she be marry an old man? Don't you know her? She's a very desperate somebody. Mm, God forbid. But as for me, I will wait and marry a young, tall, energetic, dark, and better somebody. Mm. if possible from a royal family. no thief uh -huh. man steal the thing. dear! Mm. Eh, mun a gidan mun a gidan a gidan danja, a gidan danja, tela a gidan a gidan danja, a gidan danja. Mun yi mantuwa, mun yi mantuwa. kamata ya biya wancan gidan mu je mu karbo sakon kawai malam sauke mu mun yi mantuwa muka yi kai hakuri mun yi mantuwa kaji Eh? Kai hakuri mantuwa muka malam. Daga nan zuwa na zan ɗauki kuɗin mu baka? Me kake nufi? Macinin uban ku ne? Na uban ku ne biya ba. Wala nan ban. Ubanmu. Ubanmu ba. Ubanmu kace? Ubanmu. Ubanmu. mu kace? Ubanmu. Ubanmu ka eh? zaga? ba inda za ba mu fa kace ba mu inda za ba mu ba inda za ba ba a gidan danja a gidan danja a gidan danja a gidan danja a gidan danja a gidan danja a gidan

kin yi mamaki ko ni ba mutum ne wanda yake nuna kansa amma alhamdulillah i'm extremely rich kuma na yi miki alkawari for the rest of your life babu wani abu da inda kuɗi yana sayansa a duniya da ba za ki same shi ba ba za ki sake yin rashi ba insha Allah ke mutuniyar kirki ce kin rayuwa ta baki da wulakanci kuma I'm going to pay back insha Allah wannan abin da ya ja hankali na akan ki ke ce irin matar da ya kamata na zauna da ita shekaru na sittin yanzu kuma ba lalle ne na daɗe ba saboda yanayin cutar da nake da ita ta diabetes promise you, insha Allah zan kula da ke fiye da tunani. Thank you. kika cece saka

taka a hankali tun da so yana da sanzi juya ki rausaya tun da na baki masauki karki ya dare a san ki na yi nisa ki duba lokaci kada a kan ki na yi mariya wannan kuma wanda mai gadi ne kika jajibo kika kawo mana cikin gida eh kin yi bincike mai kyau akan shi kuwa haba bala come on mai gadi ma sai an tsaya ta bincike akan shi abokin mai gadin sa an yi fa and moreover tsohon mai gadin mu ya ki dawowa so za a bar gida ne haka kin san yanayin zamani ya riga ya canza yanzu you have to be extra careful well Shikenan. Is that all? ne Thank you. Wato akwai wani abin da yake ɗaga min hankali wallahi. Yana damu na kusan kodiyoshi yana hana da su sukuni. Wato tun lokacin da ya sun ta tafi din nan da cikina. Duk wata hanya duk wata kafa da zan yi ko mu haɗu ko ta ɗau ta na je gidansa na je gidansa duk wani hanya da zan yi inganta wallahi yarinyar nan ta to ita wannan nafisa da na ce maka na ganta suna kama da yasmin baka kira wayan ba ne ita ma nafisan da kaban nan ba na kira ta na kira ta na kira ta ta ki ta daga wata so na rasa gane wannan abu gaba ina cikin wani yanayi wani hankali wani abu da wallahi sai ji kamar wani na zare wallahi ni ina ganin ba fa wani abu ne na daga hankali saboda in dai har yasmin ta tafi da cikin ɗanka jininka zai neme ka mun daren daɗewa na ka ka daga hankalinka ai ɗa zai nemi mahaifin shi ko a ina yake yaushe hausu hausu da ci gaba da zama ina jiran za ta zo za ta kira ni za ta kira how long to wannan shine ba sani ba um, akwai bazan manta da ɗan kwanakin baya da ɗan wuce haka akwai wani yaro da na gani a nan ƙofar gidan cs min ka san da yake akwai almajirai mm, mm, mm. to yaron da tun da na ganshi na ji ya shiga raina da kuma na tsaya ne bincike a nan makarantar allah sai aka ce yana ɗaya daga cikin wato yaron da ya fi kowane yaro kwazo da hazaƙa a nan makarantar ta allo Masha Allah. Shi ne nake so in kai shi makarantar boko. Don ya samu wato ilimi watakila sai ka ga ya zama wani abu nan gaba. Mm, wato ya haɗa guda biyun kenan. Kare. Mm. Kuma ban da mashi ɗin ina so ila bayan ɗan an kwana biyu sake dawowa ga waye kuma mabi. Mm, ba wai shi kaɗai ba a taimaka wasu ma. Gaskiya wannan abu ne mai kyau kuma ai sadakatu jariya ce saboda idan ya ilimin nan mutum nawa Allah ubangiji zai nufa ya amfana da shi wannan din yana da kyau ba matsala Allah dai ya taimake mu Allah kuma ya sa amma kana ganin amma kana ganin za su baka za su bari ka kai shi makaranta ko da yake ma dai da ma alaka na yanzu tunda ya sumi yar gidan ce Um, baba, mama, dama, na'am, dama mai gidan ne ya ce in zo in gaya muku cewa insha Allahu zuwa wannan lokacin za mu tafi hajji tare ya biya mana baki ɗaya da ni da ku da shi gaba ɗaya za mu tafi tare da shi. Alhaji, Salaha, na'am. Wannan harka arziki haka? Alhaji ka daina Allah albarka kin ji ko? Allah ya miki albarka. Allah ya Amin mama yauwa sannan kuma a kowace tafiyar da za yi ya ce bayan mun dawo baba za ka je ka sabuwan kasuwan nan ya ce akwai shagunan da ake ginawa a ciki ko da guda uku haka zuwa biyu ka zaɓa sannan kuma ka zaɓi dukkanin irin kayan da kake so a zuba ma saboda wai zama bai dace da kai a gida ba. Kuma dai? Alhaji. abin da zan ce sai dai godiya. Sai dai godiya. Allah shi albarka Allah shi albarka Mujiya nake Allah sa ka da alkhairi Allah muku albarka kin ji mun gode kin ji ni da ku babu godiya ai kun mun komai tun da kuka haife ni ya guri sa lafiya kai ko me kake kallo na nan ma abin tsiyar zaka zo mana da shi nan ma bakin cikin zaka zo da shi ai wannan yaron dan hassada ne in ban da hassada da bakin ciki daga yarinya ta zo tana faɗa mana abin arziki kai zuwa maka wasa ce aka ce ma dan hassada ba abin da ka iya ba abin da kake tsinanawa a gidan nan sai shirme da shiriri ta dole ka tashi ka bani guri dan ka ji cewa ta zo mana da harkar arziki kai sadiq iyayenmu ne fa ka ringa yin a hankali ana ba ana ba bashi ya albarka kale ne da shi kale ne da shi kuma ku rinka yin hakuri baba ku rinka yin hakuri ya zama dole ya zama dole salaha Allah shi miki albarka salaha Allah shi miki albarka So you've heard all the explanations and you're clear with it. understand everything. Okay. But when I saw him, he really moved me. Like, abin ya burge ni in kin je da bawan Allah ne yake kira a yake yake yake karatu mutum ne mai hazaka sosai da sosai wanda ya mutum sai ce ko idan ya hada da turanci da He boko to Allah da ba ƙaramin dace na san abokan ba yadda ya zama yana da wannan ɗin sosai a kansa da wannan ma ya ɗauka online so i really wanted to have the western education too so you're welcome to our school ban ji me kika ce <laughs> anyway don't worry this is a very good school in no time you'd learn you learn how to speak you learn how to understand and everything the chief suna ma maraba da zuwa wannan makaranta kuma ta ce nan ba da daɗiya ba kai ma za ka ji turanci ka dinga turanci eh. kamar mm, turawa yawwa kamar bature ai ka ma zama dan bature gaba and the uniform fitting it looks good in it this is all that needs to be done and i believe you've made all your um, decisions yes, yes. on how best is going to get quality education Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. San da zuwa. Yau. Hmm, Fatima. Sai da Allah ina son ɗan magana da ke. Wallahi ba jin daɗi. Ko za mu iya bari sai wani lokacin mai yi magana? Ki haƙuri ki daure. Ki bani koda da tuni nake. a fatima akwai abin da na taba miki ne wanda ya sa miki tsanata a cikin zuciyarki ki daure ki faɗa min domin in nemi afuwa a gare ki ni masoyi ne na gaskiya kuma mun kasance masu ganin mutuncin juna mutum kamar so ya shiga tsakanin idan kin san tun farko akwai irin wannan tsana a cikin zuciyarki me yasa kika aure ni na yadda na aure ka ne saboda baba ya ce idan ban yadda ba babu shi babu ne biyayyar iyaye ne yasa ba so ba haka ne biyayyar iyaye za ta saka gama da duniya lafiya biyayya ga so kuwa yakan haifar da daɗin duniya mace 'yar gata ce idan ta samu mijin da yake son ta fiye da yadda take son shi sai nake ganin kamar haka miki ki aminta da don ni masoyi ne na gaskiya hello zuzu ki ce allah twins kai congratulation ki ce mata ina nan zuwa barka gobe kai congratulation Um, yawa ina jin ka na ji kamar kana cewa dama kana son gani na ya akai ati ina so ki bani kuɗi in fara business wallahi saboda gaskiya yanzu karatun ya dan ishe hmm. to in ban da abinka ni da wannan makarantar ma da kake so nake naga ka kammala shi in ɗauke ka daga nan sai gana saboda ka san su gana ba sa yajin aiki kamar na najeriya ka ga wata ɗaya wata biyu an dakatar da makaranta su ba sa yi amma a hakan ka ce kai ba ka son makaranta to me kake so eh na sani amma ina so ne kawai dan fara business ne dan ringa juyawa saboda nan gaba kawai na koma makaranta hmm. shikenan to bara zan duba in gani amma dai wani karatu ya fi komai amma tun da hakan ka zaɓa ba matsala zan duba in gani ko irin miliyan biyu in baka a fara business din Allah ya bada sa wowo antina ko ke ba wallahi <laughs> na gode wallahi na ji daɗi wallahi ci idan kai wallahi zan kika mun biyan biyan na ta ai business wallahi zan yi kyau wallahi ba kwana da wani yanzu kin ga na huta da inje in ringa zuwa ina cewa ki bani abokanai na ina hula wallahi sai yayi saboda ba za ka ji kuɗi ba ka je ka biwa ba kai ba wannan down so that they can greet you before you go. Kai, na kasa gane wannan Let's go where? You have your own car, but you insist I must bring you here. And right now I'm here, and you tell me to go in to, to,

I'm so sorry, Sheila. sorry. Okay. I've divorced you. Hey! Now make you set you up. Hey! I get don't touch me! My mother-in-law loves her pig-filled milk because it's low in cholesterol. And I love my pig full cream milk because it's rich and creamy. And that's why I buy both. So, so choose your pig today. Pig. Reach for your pig. future is now. We said no to vandalization of Ketco property. We say no to power theft through illegal connection. We say no to meter bypass. We say yes to prompt payment of electricity bill. It is KEDCO, not NEPA, not PHCN. This is a message from Kano Electricity Distribution Company. a gidan danja shela ta dame mu ta dame mu shela ta fitine mu ta dame mu shela ta fitine mu a gidan danja a gidan danja a gidan danja shela ta dame chela taputine.